وكل ضلالة في النار أما بعد السلام wa ورحمة الله وبركاته ina godewa Allah mai komai mai kowa da ya tara mu a cikin wannan masallaci da ke farfajiyar kwalejin tunawa da sardauna gamsu ɗan kwarai sa ahmadu bello allah ya fi shi da gafara a cikin wannan gari na kaduna a jihar kaduna ɗin bangaren arewacin najeriya a wannan safiya ta asabar sha shida ga watan Ramadan bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku wanda ake daidaitawa da kalandar albashi hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ina fara godewa Allah da ya bani ikon amsa wannan gayyata kamar yadda aka saba a kusan shekaru hudu kenan kuma ina ƙara gode masa da ya ba ku karfashi da kazar-kazar da kwarin gwiwan zuwa wannan majalisi wanda ake yin sa duk shekara ba tare da kun gajiya ba kamar ma karuwa kuke yi duk shekara ina roƙon Allah Ta baraka wa ta'ala ya amsa mana ibadodi da muke yi a wannan wata da ma sauran watanni ya mana gam da katar ya datar da mu ya ba mu ikon yin aiki da abin da muke ji na ilimi ba haka a yau an ba da mai haɗi amma kuma mai matuƙar muhimmanci musamman a irin lokacin da muke ciki sai dai kamar yadda muka sani dama dai manufar irin wannan muhabarori. ita ce a haskakawa mutane a yi masu nasiha a faɗakar a tunatar a zaburar da su zuwa ga neman ilimi da aiki da shi kasancewar zama irin wannan bai iya ba da dama a naɗe dukkan bayanan da ya kamata a naɗe ko kuma a baje dukkan abin da ya kamata a baje sai dai za a ambaci abin da ya samu don hakan ya zama mataki ga mai neman ƙarin alkhairi sai ya je ya nemi karin bayani kamar yadda aka sanar mawdu'in da zan tattauna a wannan safiya insha Allahu al-azim shine fitintunan zamani ina mafita ina fata ba kamar yadda na saba ba a yau ba zan wuce awa daya da minti goma sha biyar ba in yi yawa minti ashirin ta yadda za a samu a nade akan lokaci na su zancen zuwa gida shida kashi na farko shimfiɗa ce ko kuma gabatarwa kashi na biyu zai magana akan ma'anar fitina kashi na uku zai tsokace akan ma'anoni na lafazin fitina a cikin alkur'ani kashi na hudu zai tsokace a kan nau'o'in fitina kashi na biyar zai magana a kan dalilan aukuwar fitina kashi na shida insha Allah zai tsokaci a kan mafita a lokacin fitina ko mafita daga fitina ina roƙon Allah ta'ala ya ba ni ikon isar da saƙon yadda za ku gane kuma ya mana gamdakatar wajen faɗin daidai kamar yadda kuka sani a yau nau'o'in fitina masu girgiza zukata masu ɗimautar da hankali na fuskantar al'ummar musulmai ta kowane ɓangare a cikin gida da waje idan na ce gida ba kawai ina nufin ƙasar Najeriya ko cikin garin Kaduna ba a ina nufin gida a cikin al'ummar ita kanta al'ummar musulmai din da kuma waje daga waɗanda ba musulmi ba babu wanda ke kukuta daga sharrin waɗannan fitintunu sai wanda Allah ta baraka wa ta'ala ya tabbatar da shi akan dugadugansa kuma ya azurta shi da kyakkyawar fahimta game da yadda ya kamata a yi mu'amala da duk wata irin fitina idan ta auku sannan kuma Allah ya yi masa muwafaqar yin aiki da shari'a alqur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bisa fahimtar magabata na kwarai a lokacin da fitintunu suka auku fitintunu aukuwarsu ba sabon abu bane domin dama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labarin aukuwarsu a cikin wannan al'umma don haka kenan babu makawa fitintunu su auku ko mun so ko ba mu so ba ko mun shirya ko ba mu shirya ba ko mun yarda ko ba mu yarda ba al'amari mafi girma a ciki dai shine mu zamanto cikin tattali da shiri da kintsi da tanadi kuma kar mu zama muke burin aukuwarsu amma idan sun auku tun da dole sai sun auku kuma yau muna da rai kuma suka auku a inda muke to mu kokari fahimtar shari'ar alkur'ani da sunna dangane da yadda ya kamata mu mu'amala da waɗannan fitintunu din a cikin hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya ba da labarin aukuwar fitintunu دنيا تبادر بالآمال فتنا تكبر الليل المظلم يذبه الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويذبه كافرا يذيب دينه بأرض من الدنيا ماذا الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك كي كذكاوة كل قائع أو قوة فتنة ده أيكا الخير معناه ku aikata ayyuka ku riga aukuwar fitina tun da za ta auku fitina to kafin ta auku ko ku aikata ayyuka na alkhairi wannan fitina idan ta auku za ta zo ka kiba in lail mublim kamar yankin dare mai tsananin duhu idan dare ya zo mai tsananin duhu kamar misali a ce wajen ashirin da biyar ga wata zuwa ashirin da bakwai Ku ga a lokacin nan daga bayan magariba har zuwa tsakiyar dare dare yakan zama mai tsananin duhu to ka tsara da cewa kuma ba mu wutan lantarki kwata-kwata kuma a inda kake kewaye da kai babu wanda ke da janareto ya kunna ya duhu zai zama to kamar kwatankwacin haka kuma idan wannan duhu ya hausu za ka iya kama maciji ba ka sani ba za ka iya ɗora hannunka a kan kunama ba ka sani ba za ka iya tsora hannunka a kan abin da zai cutar da kai ba ka sani ba za ka iya yin karo da bango ba ka sani ba wani wanda ke so ya kawo maka hari da mamaya zai iya kama ba ka shi ba to shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya siffanta wannan fitina da cewa za ta zama kamar yankin dare mai tsananin duhu da ba a san inda ake ba mutum bai san abin da ke gabansa da abin da ke bayansa ba me ke fuskar doshi me ke bayansa duk bai sani ba yaya lamarin zai kasance bai sani ba kuma duhun dare idan ya zo gidan kowa sai ya shiga wannan ita ce sifar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba wannan fitina din yace kuma a wannan lokaci da fitina za ta zo mutum zai waye gari yana mumini mai imani amma zuwa yamma ya zama kafin ko da yammaci yamma ta yi yana da imani amma kafin gari ya waye ya riga ya zama kafin kenan fitinar za ta iya sa mutum ya bar addini za ta iya sa mutum ya rinda ko da yana amsa sunan musulunci sai ya zamanto ya bar musulunci da ayyukansa da aƙidodinsa da yadda yake mu'amala tsakanin shi da Allah mahaliccinsa ya dawo cewa mutum zai sai da addininsa saboda ɗan wani abu na duniya sai zama dalilin abin duniya yana son shugabanci yana son a zaɓe shi a bashi mukami yana son a ce shi ne wane yana so ya fi jarabawa ba ta so mijinta ya ƙara aure tana so wane ya aure ta sai ga mutum na sayar da addininsa saboda ɗan abin duniya shin don Allah wannan fitinar ta auku ko ba ta auku ba tsafe-tsafe luwafi yankan kai shirka iri-iri da sauran abubuwa mabambanta da ake yi don neman duniya mun san cewa waɗannan abubuwan ba za mu yi kirga su a wannan zaman ba mun zauna to ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa fitintunu za su zo waɗanda za su haifar da irin waɗannan matsaloli da ba waɗanda ban ambata ba haka na ibnu maja a cikin sunan ɗinsa ya rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce innahu lam yabqa min ad-dunya illa bala'un wa fitnatun bai yace ba abin da ya saura a duniya face bala'i da fitina kawai jarrabawa ce da fitina su suka rage a duniya yau a jarraba ka akan iyalinka gobe a jarraba ka akan ƴaƴanka ji ba a jarraba ka a wurin aiki za a jarraba ka dangane da makaranta citta a jarraba ka dangane da makwabci shekaran citta a jarraba ka dangane da dukiyarka haka dai haka dai haka dai jarrabawa ke fitintunu kala kala bayan wannan abu da ya ɗauki hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce da kuma fitna ta rudu fiha ukulun rijal hatta ma takadu tara rajulan akilan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce za a samu fitina za ta zo wata fitina za ta kasance da za ta tafiyar da hankulan mutane idan mutane kuma ba su da hankali saboda wannan fitina za ta ɗibauta su ta tada hankalinsu ta canza tunaninsu ta girgiza su ta raurawa su ta kusa da hankali gare su har ma sai an wa gari da kyar za ka ga mutum mai hankali da kyar za ka ga mai hankali a cikin mutane kun ga wannan na nuna cewa tabbas tabbas fitina za ta auku a cikin wannan al'umma haka na a cikin wani hadisi wanda a shek muhammad nasiruddin al-albani Allah ya kansa ya fitar a cikin sulsula silsila sahihansa hadisi mai lamba na ɗari wanda malamai suka yi kace nake dangane da ingancin sa amma dai shi ya inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ummati ummatun marhuma laysa alaiha azabun fil akhirah azabuha fid dunya al-fitan wal zalazil wal qatl manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake al'umma ta al'umma ce da Allah ya ma rahama ya ji ya yi mata rahama a nan duniya ba ta da wani azaba da za a yi mata azaba na gaba daya a lahira a ce kowa za a dauka a jefa shi wuta wannan al'umma Allah ya ba ta kariya za a yi haka ba wasu wuta kuma za su aljanna wuta biyu ne akwai wanda suka shiga wuta saboda zunubi amma suna da imani za su fita daga wuta su koma aljanna watan wata rana sannan akwai waɗanda za su shiga wuta su dawwama a cikinta to amma a nan ummati da ya ce ma da yawa daga malamai sun ce ana nufin ummatul ijaba wato waɗanda suka amsa saƙonsa suka amsa kiransa suka amsa a matsayin shi manzo ne kenan za su mutu da imani to ko dai a sa su ta saboda zunubai amma daga ba a fitta su su koma aljanna ko kuma ma ba za su shiga wuta ba a gafar samun zunuban shiga aljanna wannan shine ma'anar ba ta da azaba a lahira ba na nufin ba wanda zai samu azaba bane ta kwata amma dauke ta gaba daya kullu ma da wuta dukanta to al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya tsare ta daga wannan yace azabu a cikin duniya azabar wannan al'ummar a nan duniya yake alfitan fitintunu wal balaghi da girgizar kasa wasu qatlu da kashe kashe kika a kashe wancan a kashe wannan ba tare da wani malami ba haka kawai a kashe wani don zalunci ko da sunan kabilanci ko da sunan addini amma ba bisa shari'ar addinin ba ko da sunan hukuma ko da sunan siyasa ko da sunan ana gaba da keriya to wannan na daga abin da zai faru a wannan al'umma wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana kenan tabbas fitina dole ta auku fitintunu dole ta faru illa iyaka ina mafita wannan ina jin shine babban abin da musulmi ya kamata ya ba muhimmanci malamai sun ce lafazin fitina kalmar alfitnat da dukkan abin da yake da dangantuwa da ita ya zo a wurare 60 a cikin alkur'ani mai girma a wurare talatin da shida lafazin fitna ya zo da sigar suna al'isu kamar yadda misali Allah ka wata ala ya ce wal fitnatu ashaddu min al al fitnatu nan ta zo da siga ne na suna sigatul kamar yadda lafazin ya zo a wurare ashirin da hudu da sigar fi'ili aiki aikatau a wurare ashirin da hudu kamar misali inda Allah ta'ala ya ce so mai na rabbaka na hajaru min ba'di ma futinu kalmar futinu a nan ta zo da siga ce ta fi'ili kila eh, kalmar turanci ta iya cewa lafazi talatin da shida ya zo a ƙur'ani da na'm suna a matsayin na'm sannan ya zo a matsayin ba wato aikatan ko fi'ili wurare ashirin da hudu a cikin alkur'ani a ɗabi'ar alkur'ani abin da aka maimaita aka maimaita da yawa na ishara ne zuwa ga irin girman abin da yadda abin yake da muhimmancin da ya kamata a bashi lura da kulawa kwarai da gaske don haka idan lafazin fitina ya zo har sittin a ƙur'ani wannan na nuna cewa lallai fitina abu ne babba da ya kamata musulmi ya tsaya ya lura ya fahimta ya gane domin ya san irin yadda zai mu'amala da wannan abu da ake kira fitina masana hasan larabci sun yi wa kalmar fitina fasarori mabambanta misali al'amari a cikin littafin ta'azibin luga ya bayyana cewa kalmar ko lafazin fitina a harshen larabci ko a wajen larabawa na zuwa ne da ma'ana ta al'ibtila wal wato a jarrabe abu a jarraba shi a sa shi ya ɗan taɓu a matsayin shi don a gaya da gaske ko ba da gaske ba asalin kalmar fitina haka ma'anar take a larabci yake asali daga maganar da larabawa kan faɗi ne sukan ce misali fatattul fiddata wa zahab ay azabtuha aw azabtuhuma bin nar yatamayyaza ar-rabi min al-jayy larabawa ce na kora na sa zinare da azurfa a wuta na kora shi domin ne don mai kyau ya zama ya rabe daga mara kyau idan yanzu aka je wajen masu harkar zinari da azurfa masu yin ɗankunni masu yin gwalagwalai da sauransu a hakan sa ne a wuta a narkar da shi a gyara shi sai zama da gwalo ya fita daban mai kyau ya fita daban daga nan sai a tsara a yi mandaye a yi warawarai a yi ɗankunni a yi abun waya da sauran abubuwa irin wani to sai an sa a wuta ake gane kyawun zinari da azurfa to kalmar daga nan ta taso cewa sawa a wutan nan a kola a narkar to shi ne asalin ma'anar fitina cewa a tsora mutum a wuta ko ya shiga cikin kunci ya wahala a jarraba shi don a gane yayi wannan asalin kalmar alfitnatu a hasan larabci daga nan ta taso har ma ya misali da faɗin Allah ta'ala yawan ma'alar nari nuna nuna a ranar da za a ƙona kafirai kenan kun ga nuna. za a yi masu fitina ma'ana za a kona su shi ko kudu fari a cikin makayin sulluga cewa ya yi kalmar alfitna tana nuni ne ga al'iftila wal ba, a jarraba mutum a yi ƙoƙarin neman sanin yaya yake ilin abin da hakan ce sai an gwada akan san na kwarai to a gwada a jarraba a bincika wannan ma'anar fitina kenan ibn al-asir a cikin littafin an-nihaya fi garib al-hadith ya fassara kalmar al-fitna da al-intihar wal iktibar yace wa qad kafara imanuha fi ma akhrajahu al-iktibar min al-makruh ثم كفر حتى اطعمل بمعنى الاثم والكفر والقتال والإهراب والإزالة والصرف عن الشيء yadda kalmar asalin ta tana nufin a gwada a jarraba to amma sai zama ana yawaita amfani da ta galibi cikin abin da yake mara kyau abin da ba a so abin da ɗabi'a ana ki abin ki ya zama shine akan ce sai a ce ai wani fitina ta samai ma'ana wani abin ki ya auku gari shi ba kawai jarrabawa na sanin ya iya da wanda bai iya ba misali wanda zai a makaranta ba irin wannan ba sai zama an koma ana amfani da kalmar don nuna wani abu na ki har ma da an koma kuma yau da kullum ana amfani da kalmar alfitna don ta fa'idar da ma'ana ta zunubi kafirci yaƙi kuna gusar da wani abu ko juyar da wani abu zuwa wani abu sai zama duk kalmar alfitna na ya ɗaukar wannan to wannan duka ma'ana ce ta harkar larabci amma a shari'ance malamai sun ba kalmar ko lafazin alfitna ma'anoni mabambanta sai dai Hussein alhazini a cikin littafin mawruful muslim min alfitani fi bauɗe kitabi wa sunna ya tattaro dukkan fassarori da ya iya tattarowa na malamai ya dunkule ya bulbule ya cure turi ɗaya sai ya ce za a iya cewa abinda malamai ba ɗaya suke nufi shine almihnat wal azab wal shidda wa kullu wal wa aqilin ilayhi كالكفر والإثم wa والفجور والمصيبة وغيرها من المكاره a أتكيشن takaitawa idan a ta muke son fassara kalmar fitina to ma iya cewa ita ce jarrabawa ita ce gwani da azaba da tsanani da duk wani abu da ba a so abin ki da abin da ke kobawa zuwa ga abin ki din kamar kafirci da zunubi da kunyata da fadarci da musiba da wani wannan daga cikin dukkan abubuwan da a bisa ɗabi'a ta ɗan adam ba ya so wannan shi ake kira alfitna sai za na ita kai yawa da ka tuka fitina ana nufin kila ka tuka naci kenan ka kunta ta wanda ya gama wannan maganar cewa wannan abin da kake yi abin ne a wurin zai ce kai dai ka tuka fitina ba ce Allah sarki wani fitina ta samai saboda ne saboda jarabawa da ya samu dangane da matarsa ko dangane da 'ya'ya ko dangane da dukiya ko iyaye ko makwabta ko wurin aiki ko makamancin wani lafazin fitina ya zo a cikin alfurari kamar da muka ambata har a wurare guda 60 36 36 da siga ta suna 24 da siga ta aiki to amma lafazin a ƙur'ani bai zo da ma'ana guda ɗaya ba ya zo da ma'anoni mabambanta a cikin alfurari misali kalmar fitina na zuwa da ma'ana ta shirka da kafirci kamar yadda a cikin surar al sura ta biyu a ta ɗari da casa'in da uku Allah ta baraka wata ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna ay hatta la takuna shirk wa kufr ku yaƙe su har ya kasance babu fitina ma'ana ba kafirci babu shirka kun ga nan kalmar fitina ta zo da ma'ana ta shirka da kafirci lafazin fitina ya zo a cikin Kur'ani da ma'ana ta aukawa cikin saƙo da kuma munafanci kamar yadda zo cikin suratul hadid sura ta hamsin da bakwai aya ta goma sha hudu fadin Allah tabaraka wa ta'ala walakin lakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wata tabtum wa amani kasar fatattu kun fitini kanku kun jefa kanku cikin munafanci kun jefa kanku cikin babban zunubi da Allah ta baraka wa ta'ala lafazin fitina ya gwada ma'ana ta rikicewar gaskiya da ƙarya a kasa gane bambanci tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin barna da daidai a ƙur'ani lafazin fitina ya zo da wannan kamar yadda yake cikin suratul anfal sura ta takwas aya ta saba'in da uku fadin Allah tabaraka wa ta'ala wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wanda suka kafirta mazan su da mata sashin su masoya ne ga sashi majidinta lamari ne ga sashi mataimaka ne ga sashi masu yi wa juna nasiya da kyautatawa ne ga sashi sai Allah ya illa to ku mu'minai in ba ku irin wannan ɗabi'a ta san juna ta kyautatawa juna ta cikin lamarin juna ta taimakon juna ta mutunta juna ba ta ko fitnatun to zai kasance za a samu rikicewar gaskiya da ƙarya a kasa gane suwa ke kan gaskiya suwa ke kan ƙarya sai zama an samu rikicewa tsakanin gaskiya da ƙarya a kasa bambancewa a cikin ƙasa da kuma barna mai girma haka nan lafazin alfitna na zuwa da ma'ana ta al'idula fatarwa a fatar da mutum daga wani abu ko mutum ya bace ya bace da kansa ko a fatar da shi kamar yadda yake cikin suratul ma'ida sura ta jira aya ta 41 madan Allah tabaraka wa ta'ala wa man yuridillahu fitnata wanda duk Allah ke nufin fatar da shi ai wa man yuridillahu idlala wanda Allah yake nufin ya fatar da shi labarin na zuwa da ma'ana ta alkatlu wal asl shine a jikkar da mutum ko kuma a riban sai ke zama bawa kamar da yake suratul nisa sura ta 1 ta 101 wannan Allah tabaraka wa ta'ala wa in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru ko in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kun ji tsoron waɗanda ta safar ta kasu fitine ku ma'ana kar su kashe ku alhali kuna sallah kun fata kun yi sujuda ga Allah su mamaye ku su ribace ku su ribace ku su zo su auka muku da kisa da duka da tsara da sauransu kun ga nan kalmar ta zo da ma'ana ta kisa da kuma ribata haka nan lafazin fitina ya zo da ma'ana ta saɓani tsakanin mutane da rashin haɗuwa kamar yadda yake cikin suratul tauba sura ta tara aya ta arba'in da bakwai fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa la anfaqu khilafatu kumul fitna ay kumul ikhtilafa suna san a samu sabani da rashin jituwa a tsakanin ko mu'minai su da ne kalmar tana zuwa da ma'ana ta hauka ke na hauka ma su tina ce kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a suratul qalam sura ta 68 aya ta 6 yace bi ayyikumul maqtum dole abu ne suke zama ma haukata a nan wurin kalmar fitina ta zo da ma'ana ta hauka kenan hauka ba fitina ce kamar yadda shirka fitina ce aukawa cikin manya-manyan zunubai da munafunci fitina ce rikicewar gaskiya da karya a taka bambanta tsakanin gaskiya da karya, tsakanin wanda ke daidai da wanda yake kan kuskure tsakanin sunna da gida, tsakanin imani da shirka in aka kasa gane wannan to an shiga cikin fitina idan ko wani gari mutum da imanin sa ya bata wai ba ba da imanin bane amma ya kamata daga wa'azin da ake yi ya shiryu sai ya tsara gaji shi tana ci wannan kisa ba duka ta aika ba da ribatan ribatan mutane a hauka musu cikin yanayin da ba sani ba ba su shirya ba wannan ma fitina ce mutane su saɓani a kafa haɗuwa a tsakanin mutane musamman wanda suke da imani suke kan manufa fara ɗaya suka fahimta addini fahimta iri ɗaya amma su kasa haɗin kai amma su kasa daidaituwa amma su kasa samar da manufa iri ɗaya amma su kasa zaman lafiya su to wannan ma fitina ce hauka mutum ya zama ya haukace wannan fitina ce domin wanda ya haukace ba a maganarsa wanda ya haukace shari'a ma an dauke masa wanda ya haukace dukiya ba a bace mallaka wanda ya ce ba ya iya yin komai a kashin kansa sai dai an sa mai lura da shi kenan duk waɗannan fitinoni ne ko fitintunu ne waɗanda alkur'ani duka ya ishara da su bayan wannan lafazin fitina ya zo da ma'ana ta al'ihiraku bin nan ko da mutum da wuta ko zuwa da wuta kamar yadda Allah ta'ala cikin buruj sura ta 85 a ta goma yake Inna lafi na fata nul mu'minina wa nul mu'mina. na fata nul mu'minina. Ai a hara ku al mu'minina wa Waɗanda suka ƙora mu'minai maza da mu'minai mata da wuta saboda sun imani da Allah. Kama yadda abin sun nan ko? Na yaro wanda Allah ya shirya ta shi. bayan da an kai shi wajen boka yana koya masa sihiri sai zama ya shirya gane gaskiya ya zama yana kira zuwa ga Allah Allah ya sanya karama a hannunsa ya zama to mutane marasa lafiya in sun imani da Allah bisa wa'azin da ya bazu in yi addu'a ya roƙi Allah sai Allah warkar da su sai zama to mutane na musulunta sarkin ganin shi ko ba musulmi bane kuma shi yana ganin shi kansa ma wani dan Allah Allah ne haka saboda haka ya zama ya ɗauki matakin ya halaka yaro duk matakan da ya ɗauka a bai gagara har sai da yaron da kansa ya ce masa kai ba za ka yi kashe ba in kana son ka kashe ni ka yi shela ka yi kuwa duk gari a taru idan an taru ka ɗaure ne a cikin kututturan ice ka ɗauki kibiya daga kibiyoyi ma ka sa a kan baka ka ce bismillahi rabbil gulam ka harbe to zan mutu sai da ya kuwa da danci abin da zai yi baya ba ya yi kuwa aka tara gari gaba ɗaya ya dauki wannan kibiya ya harbi yaro bayan ya ce bismillah kulam to da haka sarki ya zama wani ko ya yi da yaro ya kafa sai da yaro ya ga mai ga abin da zai bane a sarki ba Allah bane a sha akwai wani Allah saboda haka sai kawai mutanen gari suka ci gaba da cewa amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam mun imani da ubangijin yaro yayi mutane su bar wannan addini na musulunci su kaki sai aka ba shawara ya haka rami rami ina da rami ba ni da rami ba ya haka a hura wuta da ruru ya tara mutane a layi su duk wanda suka ce sun imani ko da mutum ya bar addinin musulunci ya rida ko kuma a ba cikin wuta haka aka yi kai aka yi ta jefa mutane mutane na ta ko shiga cikin wutan da kansu ma suna shiga har sai da wata mata ta zo da goyon yaro a bayanta ta zo za ta shiga sai ta tuna yaro su zuba sun shi sai ta tsaya sai yaran da ce Allah ya ba shi iko yi magana jariri a baya sai ce mama mu faɗa muna kan gaskiya saboda haka kawai uwar ta faɗa da yaron suka kone to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da faɗin sa a cikin alqur'ani قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إنهم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق kenan في ce mutum a kona shi ko أنا الدنيا mutum a kamar misali mutum yi gobara an taɓa yin wata gobara suna jin shekara ta dubu biyu da hudu ne ko a nan malayin da mutane hudu suka mutu a ɗaki lokaci guda gobe wannan fitina ce haka nan mutum a gobara gidan sun kore ko da shi ya rayu ko kuma dukiyarsa ta kore ko da shi ya rayu ko kuma wani abu da yake so ya lalace ta hanyar konewa a wuta ko da shi ya rayu wannan fitina ce ba fitina ba ce kenan wannan ma'ana da ta zuwa qur'ani na kalmar ko lafazin alfitna da ma'anar al-ihraq min a duniya a yau duk abin da ya auku ga mutum irin wannan ba iya cewa fitina ce bayan wannan lafazin fitina ya zo ma'ana ta asaddu an sabi wal rad wal sarfu an shay kawo mutum a kange mutum daga wani abu na alkhairi a kara mutum daga kaiwa da alkhairi ko a kawo da tunanin shi daga alkhairi a nuna masa alkhairi sharri ne a nuna masa sharri shine alkhairi da yadda ba zai iya kokari ya kai da alkhairin ba to wannan ma fitina ce kalmar fitina ta zo da wannan ma'ana a qur'ani a cikin suratul ma'ida sura ta biyar a ta 49 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa abarhum an yafinu ka arba bima anzala Allah ilayhi kuma a hebi ka ka yi hattara da su don ka su da kai daga aiki da abin da Allah ya saukar maka shi ko kira yau duk masu kiraye kiraye ji gare ku kuma ta akan ku yi tawaye da maza ko ku yi tawaye da gidan aure ko ku yi tawaye da Allah ta hanyar watsi da hijabi ta hanyar kama hanyoyi marasa kyau ta hanyar mai da kanku gaya mai da kanku haja mai rahusa ku fito tsirara tsirara tufafi tufafi ko ba ku sa tufafi ba ko ba za a ce kun sa tufafi ba ku sa tufafi ba ko kuma tufafin ku bai amfana da komai ba don kun sa tufafin da yake layi min wala kuni min ju'i ku zama gagararru a gidajen aure ku ci zaman aure ku fita kuna kafada da kafada da maza ku ce abin da maza za su yi mata za su yi dai da haka ku rika cewa an danne muku haƙƙi an cuce ku an danne ku an mai da ku bayan an yi kaza an yi kaza wannan ba su kiran ku zuwa ga wannan me suke muku suna kai ku ko daga alkhairi suna kauda tunaninku daga hanyar Allah suna ɗauke tunaninku daga ƙur'ani da sunna to wannan ba fitina ce ba su da za a yi muku ta hanyar kafafen watsa labarai gidajen rediyo gidajen talbijin ku ga ana yin wasan kwaikwayo ana kauta tunaninku daga hanyar Allah ku ga ana yin waɗansu abubuwa iri a sa kiɗe-kiɗe a sa wace-wace fina da ake yi na Hausa wasu abubuwa da kuke karanta na littafai na Hausa gaban soyayya ko makamancin irin wannan ko kuma abin da za ku gani akan titi na tallace-tallace da za a sa a bikin allo an sa lab mace ce john mace imperial leader mace hatta abin da ba ta ba da alaka da shi mace za a ga an sa ta amma hoton nan ba ta sa hijabi ta rubuta cikin ta ba a hoton da za a gani a yi sha'awa wannan ma kauda mace ce daga hanyar Allah daga bin Qur'ani da Sunna daga yin da'a ga Allah da bin umarnin Allah da nisantar abin da Allah ya hana wannan mai kenan fitina ce ina fata ana ganewa kalmar fitina ta zo da ma'ana ta jarrabawa da gwadawa da gwadawa kamar yadda zo cikin suratul ankabut sura ta 29 aya ta biyu fadin Allah tabaraka wa ta'ala hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la don. shin mutane na san mutane na tsammani za a bar su ne kawai ce sun imani ba tare da an jarraba su ba wala an jarraba mutum idan aka jarraba shi game da yayan suka zama to kangararru ga cike mai bin Allah mai kokarin sa hijabi mai kokarin zuwa makaranta mai kiyaye haƙƙoƙin Allah da haƙƙoƙin masu haƙƙoƙi a kai shi wannan mai aka yi maki in yayin ki kangare an jarraba baki. idan aka jarraba baki game da mijinki ke ka da san Allah shi ko mijinki ba abin da da mai dan duniya ne duniya ko ya sa gaba yadda za a tara addini addini ba addini ba wannan ai jarrabawa ku idan aka waye gari iyayen ki ke kina son ki bi Allah kina son ki je inda ake bi Allah amma sun sa kahun doka a kanki sun hana ki ki walwala ki bi Allah ya yake so wannan ba suna bace gare ki idan ka waye kare kin yi rashin lafiya mai tsanani har ma wani lokaci a kai da mutum na cewa kai ni wannan duniya ma ban ga amfanin ta ba ko kuma mutum ya zama a lokacin da yake sheki aya sai zama Allah yana ba shi kariya saboda Allah rahimu ne Allah Allah rahamanu ne mai rama ne a duniyar nan ya kyale kowa ya abin da ya ga dama sai zama to kika kina kashe da lanki kina sharwan ya ba ki da matsala kasuwanci na ci gaba tallace yake na ci gaba ko dai na ci daji a lauci amma ran da kika fara sa hijabi ran da kika zama ta kirki kika zama kirtsaciya ran da kika fara kamun kai to kuma a lokacin za ki fara samun matsaloli da kina saurayi ji a lokaci zai ce ya baka da kina zuwa makaranta duk in kin je makaranta kina cin jaraba a kin fadi da ya kina tsarfa musu sun daina me zai faru za a ba tunanin anya ba wannan addini da na koma ne nake bane ko ba kuma ne to kun ga wannan fitina ce to Allah ta'ala ya ce ba zai yi a bar mu mu ce kawai mun imani ba ba tare da an jarrabe mu ba lalle ne sai an jarraba mu lalle ne sai an gwada mu lalle ne sai an gwada mu domin a gane na kwarai a gane mai gaskiya a gane mai yi da gaske a gane wanda tsakanin da Allah yake a gane wanda yake dan boki a bambance shi da wanda yake matabaci lafazin fitina ya mutu alqur'ani da ma'ana ta azaba azaba kamar yadda yake cikin suratul nas sura ta 16 aya ta 110 fadin Allah tabaraka wa ta'ala ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما قتلوا فأنا أبيتك game da wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina bayan an masa azaba iri ku duba ku irin su khabbab ibn sai da aka jarrabe su akan imanin ku duba ku ga Allah ya ba mu wato ya aika manzon Allah sallallahu alaihi ya ba mu labari game da amma ko kuma iyayen amma shi ya yasir da matarsa irin azaba da aka yi musu ku duba ku ga musa dan umaye ba irin mutuntarwa da bai gani ba to wannan ma fitina ce a yi maka azaba a kan kayan riko da addini to wannan ma fitina ce azaba a kan an yi riko da addini a tsangwale ka a damu da kai a yi taɗi ta ana maka fatan sharri ana maka fatan cutuwa ana maka fata na kafa a cikin halaka to wannan ma fitina ce alqur'ani ya zo da wannan lafazi na fitina don ya bayyana ma'ana ta al'azab haka nan lafazin fitina ya zo da ma'ana ta hujja ko kuma uzuri yankan hanzari kamar da zai sura na sura ta shida aya ta ashirin da uku fadin Allah ta baraka wata ala dangane da kafirai ko munafukai Allah Ta'ala ya ce kuma lam takun hujja sannan hujjar su ko kuma hannunsu bai kasance ba illa an kalu wallahi rabbina ba sunna mushrikina wa alaira kafirin za su wannan ba a da hujja za su sai wannan wannan na fa'idan da cewa na daga nau'o'in fitina a duniya a waye gari mutum ya kibin gaskiya ko kuma ga gaskiya yana gani sai ya ki ya kawo wani uzuri mutum misali ya saba alƙawari ga dangar ba uzuri ba in an magana ya ce ka san mun san yan Najeriya ka san African time ka saba da wannan to wannan kudurin fitina ce domin Allah ya ba labari kafirai da mushrikai za su yanki hanzari ta hanyar cewa su ba mushrikai bane alhali kaiya ne kuma suna sane suka shirka an masu wa'azi da su aiki ba to wannan ba fitina ce a waye gari yana tunanin yankan hanzari mara dalili kawo hujja ta ƙarya hujja mara amfani kawo dalili da ba na gaskiya ba zai iya zama maka dalili ko wannan ma fitina cutarwar mutane mutane sun take lafazin fitina ya zo da wannan ma'anar a cikin suratun na sura ta sha shida aya ta ɗari da goma ina Allah ta ba ko ta'ala yake Ya ja'ala fitnatan nasi ka azabillah wanda ba masu gaskiya ba cikin imani idan wani abu ya same su na cutarwa daga mutane sai su rika ɗauka kamar cutarwa mutane daidai ma take da azabar Allah a cikin da su ganin cewa da zan yi riko da addini ko su rika ganin cewa dan kin kada kai kin zama ta kirki kin zama ta kwaye amma sai zaman to ga matsaloli kina samu wannan ya tsangwame ki wannan ya yi kaza wannan ta ce mutu kaza wannan ta je mu'amala da ke sai kira ganin cewa wannan wai ya yi da kamar irin azabar Allah a dalilin riko da gaskiya to wannan na nuna cewa fitina ta same ki sa'an Allah zunubi mutum ya aikata zunubi yana sane ya yi zunubi yana sane to wannan ma fitina ce haka Qur'ani ya zo da lafazin a wannan ma'ana a cikin suratul tauba sura ta 9 aya ta 49 fadan Allah ta'ala ala fil fitnati sakatu sun fada cikin zunubi ne shine ma'anar fitna ai alatul ismi wal ma'siya sakatu sun fada cikin fitinar zunubi da sabon Allah kenan zunubi ma fitina ce bawa ya zama yana zunubi yana sabawa Allah to bawa ya fada cikin fitina haka nan lafazin fitina ya wata ma'ana ta almar rashin lafiya cuta kamar yadda sun zama su tauba sura ta tara aya ta ɗari da ashirin da bakwai fadin Allah ta tabaraka wa ta'ala awala yarawna annahum nuna fi kulli amin maratan aw maratai shin su ba sa gani ne mutanen maka? da suka ƙi imani da Allah shin ba sa gani cewa kowace shekara ana jarraban su da cuta da rashin lafiya kowace shekara sau ɗaya ko sau biyu a nan, rashin lafiya fitina ce in Allah ya jarrabi ba shi za kan ce wani Allah ya jarrabe shi da ne da rashin lafiya ke na rashin lafiya fitina ce jarrabawa ce gwarawa ce gwadawa ce don a ga za ka ci wannan jarraba ko za ka bani ce sa al'abba radiyallahu anhu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je na addu'a bai da lafiya rashin lafiya ya tsare gare sai manzon Allah zama dina cewa ni ya Allah ma dai ka dauki raina sai manzo Allah su zafi wasallam ce kada ɗayan ku yi burin mutuwa saboda rashin lafiya da ya sami Kan ɗayan ku yi burin ya mutu da rashin lafiya ya sami in ma dole sai ya yi addu'a in dole sai ya yi wani buri to ya ce ya Allah ka raya ni idan rayuwa ya tafi alkhairi gare ni ka ɗauki raina idan mutuwa ya tafi gare ni don ne saboda rashin lafiya fitina ce wani ta hanyar rashin lafiya yake barin imani a da dalilin bayyana ya ko da imani mata nawa ne muka ji fara sun je gidan boka sun tashi daga islamiya sun muke gidan boka ko ba a yi nan a kaduna ana yi ba mai yasa saboda ba ta harka ta haihu ba tana son ta harka samu da wannan rashin haihuwar cuta ce rashin lafiya ne ko ba haka ba to sai ya zama to haka ya zama mata fitina wai yana so ko ana ha maza ha mata wai Allah ma sai an tilasta shi saboda haka za ta yi gidan kuka akwai matan da har suke da a yi da su don girman Allah babu wannan wai dan suna son su haihu ko dan suna son kar mijin su yi ƙarin mace ko wani abu mai kama da wani duk wannan akwai wanda wannan rashin lafiya mai gidan fitina ce akwai wanda idan rashin lafiya ya rashin lafiya in da mai magana akan addini sai ta kai idan kai kai ne Allah karka bani aljanna ana samun wannan ko ba a samu kun ga rashin lafiya zan ne fitina na rashin lafiya cuta ma fitina ce haka nan hukuma hukuma a samu wani mummunan sakamakon a nan duniya mai wahala kalmar fitina ko lafazin fitina ya zo da wannan ma'anar a nan a cikin alƙur'ani to zai yi suratul nur sura ta 24 a ta 63 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce an tusibahu fitna ga wani masu saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada uquba ta same ta a nan duniya ashe kai wani laifi ko kuma kai wani abu ai maka uquba a nan duniya ko ko ba kai komai ba ba da sun tsaye ba da daune ba cdd e e, ba ta dada ai maka uquba to wannan ma fitina duk wanda ba a wani na kawo su ne gaba daya a cikin wannan muhadara dan in nuna mana Qur'ani ya zo da lafazin fitina a wuraren yawa kuma lafazin ya zo da ma'anoni mabambanta kuma kowace ma'ana za ta dace da abin da ake ciki a yau ko ya auku a baya ko kuma zai yi auku nan gaba duk waɗannan nau'o'in gaba ɗaya na fa'idan da cewa fitintunu ne misali shirka da kafirci fitina ce munafinci fitina ce a samu rikicewar gaskiya da ƙarya fitina ce bada fitina ce kisa a kan da mutane ba dalili haka nan ko kai aka ce ka ko kai ka ce wani fitina ce a yi tsakanin musulmi su ki haɗuwa wuri ɗaya kalmar ta zama guda ɗaya muryar ta zama iri ɗaya shugabancin ta zama guda ɗaya wannan ma fitina ce mutum ya hau kake ya zama to ba a yi da shi saboda bai da hankali wannan ma fitina ce a kona mutum da wuta ko wani abu na ce kone mallakinsa ko mallakin waninsa wannan ma fitina ce a kanke mutum daga gaskiya a hana shi alkhairi a hana shi fahimtar addini a hana shi da'a da Allah wannan ma fitina ce a waye gari mutum an bai azaba a nan duniya wannan ma fitina ce a waye gari mutum an jarraba shi da wani abu mai tsanani abinci mai wahala mai tsanani wanda zai iya sabautar da shi ya tada hankalinsa wannan ma fitina ce mutum a waye gari ya tsaya akan karya amma kullum yake shi ne gaskiya ya tsaya akan rashin hujja amma ya ce wai hanzari ne wannan ma fitina ce cutarwa ga mutane ko kai a cutar da kai wannan ma fitina ce mutum ya saba wa Allah ya yi zunubi ya yi sako wannan ma fitina ce a waye gari mutum rashin lafiya ya samai wannan ma fitina ce haka nan ukuba ta auku ga mutum a nan duniya wannan ma fitina ce kenan fitina na da adadi mun ga fitina kenan ba ta da adadi to amma da digi na nuna cewa za a iya cewa fitina na da nau'o'i guda biyu nau'o'i guda biyu nau'in farko na fitina shine keɓantacciyar fitina Fitina da take keɓantacciya ta keɓanci mutum ne shi a karan kansa ko fitinar za ta aukawa mutum a dalilin ta'a ko dukiya ko iyali ko matsayi wani ta ke kira al-fitnatul khassa fitina ke mutaciya ta ke mutum da shi a kansa ko a dalilin ta'yansa ko a dalilin mata ko matansa ko a dalilin dukiyarsa ko a dalilin makwabta ko a dalilin yan wannan fitina na iya aukawa mutum ko a dalilin wani matsayi da mutum ya samu a duniya wanda ita ce alfitnatul khassa to akwai kuma alfitnatul amma ga matsayin fitina wanda ke shafar al'umma baki daya idan muka da suke bantacciyar fitina za mu iya ganin cikin hadisin da imamu muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce fitnatul rajuli fi ahlihi wa ma'alihi wa nafsihi wa dalihi fitinar mutum mutum fitilarsa wanda suka kai shi kadai na kasancewa ne a cikin iyalinsa sai ga mutum da shi mutumin kirki amma masu shi ɗari ifiritiya ta ba wata kanangaran bakin tulu ta ba da yaya ba da wata kamar wata ya tsera ba da ma a sake ta saboda ana duban yayan amma kuma ta zama fitina a cikin al'umma akwai wani wanda matarsa ba abin da take sawa a gidansa daga fina-fina ba sai kaɗe kaɗe ko ba ko ba da ne ɗayansa musamman mata suna neman ma su fi karfin shi sai dai da ya budurwa ga su can ana taƙi su can ɗazu an jima wani yaro har ma layi za a yi mata wannan ya yi taɗi da ita wancan ma ya taɗi da ita wannan ba suna ba su kira ne ba suna ba ko kuma ga masu ba su da kintsuwa da shi kuma Allah ya jarabe da santa ko wai ta ba kintsiya ba ba ta damu da yin alkhairi ba ba ta damu da yin Allah ba tana sakaci da addini kun ga wannan fitina ce haka nan dukiya sai ga mutum dukiyarsa ta sa ya bar hanyar Allah kamar yadda ga kanuna ba kun karanta Qur'ani ba shi cikin suratul kafus ne ko inda Allah ya ba da labarin kanuna inna qawma kana min qawmi Musa wa bada alayhi وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوى mutumin kirki ne da mai imani ne da amma ya kankare, ya bantare saboda ya samu dukiya dukiya na iya sa mutum ya bar Allah dukiya na iya sa mutum ya shirka dukiya na iya sa mutum ya daina mu'amala ta kwarai da mutane dukiya na iya sa mutum ya halaka dukiya na iya sa mutum ya kashe kansa ko a kashe shi dukiya na iya sa mutum ya girman kai ya ji karɓar gaskiya akwai fitina a cikin dukiya mutum shi a karan kansa ya zama mai sha'awa mai jin sha'awar awansa, mai jin sabai wannan fitina ce ga kansa mafarki na yi zama fitina ga mutum kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya a wannan hadisi ka zuwa ta da kirki ga ta da kiyaye hakki amma shi makwabcinka a zali mai kirki mai zo mai cutarwa kullum sai ne cutar da kai zai jin sai dai zage ka ya ji ka ya ba kullakullan makirci in an zo za a saka kai shi zai bara ba to ba shi sallah sallama ya ce mutum in dai akan kansa ne a karan kansa to na cikin iyalinsa mata da 'ya'ya ga dukiya ga shi kan kansa ga makwabcinsa kuma da aka cikin Qur'ani suratul Anbiya sura ta 21 a ta 35 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كما لاحظوا جلبيه زعبوا فتنتنا ده شر ده الخير إذا انت هتا مشاري والله بسيء لما تجيلن علاكا انت دعماء الخير والله بسيء لما تجيلن علاكا وانجا عطبيل قابل تلك تتنى أما إلا في الله رن تيري سامو ذاتا يا لالك كنت بغنا فوق كنت بغنبا ذات جلال الله أما إلا في الله أما إلا في الله أما إلا في الله haka ne kuma ba wani kuma yana bin Allah a yayin da yake dukiyar amma ana jarraba da talauci sai lalace ana ba ma ko ba samu to Allah dama ya ce sai mun jarraba ku da sharri da alkhairi ko wanne za a jarraba ka da shi wani lokaci sharri ya same ka a gaya za ka yi wani lokaci alkhairi ya same ka a gaya za ka yi a cikin rukun hadis ana da goma sha hudu Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ce walakin da kun fadan sun an ku a shekarun mutum na iya fitinar kansa ya ƙi kasan gaskiya ya daidai ya karatu da ya san Allah ya bauta wa Allah ya ƙi aiki da gaskiya ko da an gaya mai ya rika son zuciya ya rika bin abin da ransa yake sha'awa ko ga wannan fitinar kai kenan makwabcinka ɗan uwanka sauran al'umma na iya zama maka fitina kaga wani yanzu da musulunci abu ne mai kyau addini ne da duk duniya hanyar da addini ne da ba kamar sa amma ɗabi'un wasu daga cikin mu halayen wasu daga cikin mu kada yadda wasu daga cikin mu ke abubuwa sai na magata an tsangwa musulmi an tsangwa musulunci duk duniya sai a ce mu ne yan kaza mu ne muke kaza mu ne masu kaza da dai sauransu wanda wannan fitina ce ta samu a cikin mu ya zama sashin mu na ganawa sashin fitina kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala a suratul furqan sura ta 25 a ta 20 yake a ba'dakum libasin fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira kenan wannan na nuna sashi na iya zama fitina ta sashi wannan ya sa banzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana roƙon Allah ya tsare shi daga fitina don fitina babban abu ne fitinar dukiya ko fitinar wadata da fitinar talauci fitinar mutuwa da fitinar rayuwa duk banzan Allah sallallahu alaihi wa sallama na neman tsare misali cikin bukhari hadisi ya zo manzo sallallahu alaihi wasallam da cikin addu'o'in sa yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal wal arab wa gida wa sharri fitnatil faqr ya Allah ina neman tsareka daga kafara da tsuban da zai sa mutum ya bar abin da ya kamata ya aikata saboda ya fita hayyacinsa ya zama ya lalace ya zama wani abu daban ina neman tsarinka ya Allah daga sharrin fitinar wadata da sharrin fitinar talauci duk waɗannan na bayan da cewa bawa na iya samun fitina ta kashin kansa a karan kansa dangane da iyali ko dangane da dukiya ko dangane da makwabci ko dangane da sauran al'umma ko shi a kan kansa ya gama kansa shi ta hawan ma'aiki yake cewa tabiyyar Allah bin balwa wa in azumar wa yakul mu ba al mu bin ni'ani Allah na iya wa bawa ni'ima ta hanyar bala'i sai zo bala'in da ya kama mutum shi dalilin shiruwa akwai mutane da yawa da suke zama mutanen kirki a dalilin wata musiba ta same kun za ka ba ku sani ba sai da ba baya jin ko magana kowa baya yarda da kowa bai ɗauki kowa komai ba amma in fitina ta samai to sai ya zama wannan fitinar ita ke dalilin shiruwarsa haka kuma waɗansu da ni'ima ne ake jarabar sai zaman to fitina su ta auku ne a dalilin ni'ima dukiya ko mulki ko makamancin wannan Allah ta baraka wa ta'ala da ma ya ce a Qur'ani a suratul Tagabun sura ta 64 aya ta 15 inna ma amwalukum wa auladukum fitna lalle ku sani da dukiyoyinku da 'ya'yanku fitina ce kenan ba ya kamata ya fitina na ya auka masa da dukiyarsa fitina na ya auka masa da ƴaƴansa abu ya ala ya ta hadisi wanda a shek mahaifar nasiruddin albani a cikin sahihul jami hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari tara da tasa'in ya inganta ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama ya ce zuwa da makhalatun marbanatun مرحلة مخزنة إن الولد مرحلة مخزنة مرحلة مخزنة شيء دا zama dalilin marhala ya sa mutum ruwa wai ba a san abin da yake da shi ya kare saboda wane saboda yaya banatun. mutum ba matsoraci da jarumi ne amma yanzu ba zai iya kaza wajen kada mutu ya yi wahala mas halatun mutum ya zama jahili ya kada zuwa ya ilimi saboda ya ka gasu neman abin da za a ci a gidansa ma zanatun mutum ya zama tun bakin ciki da ɓacin rai ke damunsa saboda abin da ɗansa ke jawo masa kenan kun ga a ke ɗa fitina ci ko ba ta ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana haka mata fitina ce ku fitina ce ga maza kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin hadisin sahih hadisin muslim maki sallallahu alaihi wasallam yake ma tarattu ba'di fitnatan abaru ala rijali min an-nisa ban bar wata fitina ba na da ta fi cutar da maza ba kamar mata ko nan? ko nan kuna da fitina kuma ta da ku? na taimakawa su wasu ku da gashiri duk mace yadda take ko mai karfinta ko sai dan idanta ko da ƙungiyar kungiyar ƴaƴan mage ne da ake cewa idan yanzu kawai da za ta ta kuka a ce zai faru ta ce wani ne ya bige ni ko ya zai man fyaɗe kafin a bincike sai an gaza ta in bai za a fita an kai shi kasa da duka kafin ma a bincika a ji gaskiya ne ko ƙarya dan ne saboda yanayin yadda ya ba ta dama ta amfani da wannan yanayin ta zama fitina ta hana mutum bin Allah ta za mutum ya ki gaskiya ta za mutum ya ki adalci ta za mutum ya ki yayansa ta za mutum ya saba iyayensa sai kai saboda fitina ta ita mace sai wanda Allah ya tsare daga cikin mata to wannan fitina ce da kan auku ga mutum duk waɗannan gawayin fitintunin fitintunu ne da kan auku gabawa a karan kansa a dalilin dukiya ko dalilin yaya ko dalilin mata ko dalilin bukali ko dalilin matsayi ko wani abu dai wanda ya shafe da shi a karan kansa wannan nau'i na farko ne nau'i na biyu na fitina wanda muka ce ita ce miyar fitina al fitnatul aramba fitina miya. ita ce wanda ke aukawa al'umma baki gida za ta addabi al'umma baki gida ina wannan fitina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa in lokacin ta yi, to za a yawaita zubar da jini lokacin ya yi ko ba za ta ana yawan kashe mutane ko da sunan tsari ko da sunan kisa na kabilanci ko da sunan kisa na addini amma ba a dalilin addinin ba ko kisa a dalilin siyasa yan tsara suka yan kaleri da sauran kisa ba a pdp ba ta ba. ba wani dalili a kashe mutane idan jami'in tsaro ga dama suna gaba da shi ko akwai sabani in kai rashin sa'a ka bi ta hanyar da aka sa shi tsaro a ranar sai ya bindige ka sai ta yi ka ta tona abu ne kake so ka gudu kisa iraqatu dab haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsanta a samu jariri a yanka domin a jadini a ci dama wai dan ana kun shugabanci kisa zubar da jini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa irin waɗannan fitintunu su ne a cikin su yugarfar fihin nasu garbalatan tunkihi kusalatun minan nasu ta malakat uhujuhum wa amanatuhum kamar yadda imam muslim da abu da suka rawaito a lokacin waɗannan fitintunan za a tace mutane a kan kaɗe a rai idan mutanen ƙwarai su mutu mutanen kwarai su mutu sai wanda ke kamar dutsa na ɓangar su za su saura wanda mutane zai zamanto amana babu a cikinsu alkawari babu wannan fitinar in ta zo hakan zai auku tambayar ita ce wannan fitinar ta zo amsa eh, a in an duba ta wata fuskar ta zo da mutanen kirki na ta mutuwa sai ka duba ta wata fuskar ba ta gama zuwa ba don akwai sauran mutanen kirki ko ba ba Allah ya ji kamalan Jafar shi ya mutu wallahi ya mutu irin wannan bala'i da fitintunu da ke aukuwa ne wanda ya mutu ba ya mutu ba in dai mutum ya mutu mutu wata za a mai kyakkyawan da to ba za a ta yi ba ko da yake tabi'a kuma ta rai ba ta kan mutuwa amma wallahi wani lokaci mutuwa ya fi daɗi ko ta fi daɗi a kan rayuwa sai dai kullum mutum ya nemi dace daga Allah idan mutuwar ce ta zama mutum ya dace sai rayuwar ce ya zama ya yi cikin dacewa wannan shine babban abin da ya kamata ba wa rasa a zuciyarsa fitin tuno ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta su da kakibar illahi al-muslim kamar da cikin sunan Abi Dawud kamar yankin dare mai tsananin duhu wanda na yi mana bayanin abin da ya kusa a tambaya fitintunu ne da manzan Allah zuwa sun lama ya da su da amiya samma amiya samma fitintunu da suke makafi kurani me ma'anar makafi kurani idan suka auku in makawo da nan ya san wanda ke tare da shi to wani nan fitintunin za su aka mutane ba tare da bambancewa ba sabba kuna ne dan ka ce wani yau ba ruwa na kurma ya rika to fitintunin in sun za su fadawa kowa da wanda ya yi da wanda bai yi ba sai dai Allah ya taimake ka ka iya mu'amala da su yadda shari'a ta ce kamar yadda Abu Dawud ya rawaito Christmas ɗinsa fitintunu ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafanta da karkafari minas sama kamar yadda ruwa yake zuba yake bibiyar juna a wajen zuba sai ruwa na zuwa daga sama kamar jiya a zare san ko a nan kaduna an irin wannan ruwan ba tun karfe takwas da kusan minti ashirin ake zuba ruwa sai sha biyu rana ta ɗauki ruwa kawai ake ba a ba kama hannun yaro da kusan ruwa na bibiyar juna yana da zubowa an sa da shi akwai da na da ruwan to wayannan ban da Allah ko so ya ce za ta rika bibiyar juna ne ana fara wannan sai wancan an gama fitinan mandiri haka da kuma fitinan kwallo haka da fitinan finafinai haka da fitinan yan sara duka haka da fitinan yan kungiyar mage wai yan mata ne yan kungiyar mage an ci akwai rekarsa a kaduna amma dai cibiyar suna zariya yan ƴaƴan mage da dai suke wa maza zaɓe akwai wani abokina wanda muka yi karatu a jami'a tare a digirin fari wata rana ya tashi daga makaranta nan kwango ga wani saman lariya zai je dizel me ya ja me ya ja sai ya yi samun ba zai tafi a ƙasa ai da ƴan ƙungiyar ƴaƴan mage suka fi shi suna so su mai fyaɗe. ya ranta a nakare gudu yake ya danta da ke ya gane zakara ya bari ta in ji shi zakara ya bari ta sai ne Allah daga da zubin goshe tsira ta ɗan mage an ta kaduna ma akwai su sannan ku kuma a kaduna akwai wata ƙungiyar mata kuwa mashahuriya ƙungiyar ɗan maɗigo to kuma fitina sai bayan daya ana kaza sai kaza ana kaza sai kaza haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta wa'annan fitintunu ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta wa'annan fitintunu da kariyayin sai kamar tilka badara kun san takan ta fa-fa-fa fafa ba ka ba ka zo to haka fitintunu za ta zuwa fa-fa-fa, a gaba ɗaya a da ƙarfi a guje shiga tubowa ai wannan wannan ya wuce ai wannan wannan aka daina shigowa don Allah muna ganin haka ko ba ma gani fitattuno ne da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbata kamar da cikin sai muslim da samud kamautin bahari za ka rika turnukuki suna tunkoro kamar da teku igiyar ruwa kan nuko ya tukuku ya yi turnukuki na tasowa da yadda za ka jirage ma suna tangal tangal tambal tambal sun ba ya tsara masu nufi to haka wa'annan fitinu za su ma fitinun da muke gari a yau sun cika wannan sharadin ko ba cika ba fitintunu ne da manzon Allah ko zama ce idan suka auku a cikin su a cikin su za a yawaita kisa hatta la yadda littafin lima katala wala maktum lima kutila hatta wani gari shi wanda zai kashe wani zai magance kanka wai ma ne yasa na kashe shi laifin neman. mani shi ba wanda aka kashe zai rika cewa wai ni me nayi aka kashe ni don Allah lokacin ya ce mai ba ina jin ba wuce sati biyu ba yanzu ba manta ba a zariya wani matashi yana cikin mota kamar da wannan ruwa ya ta zo ya ɗauki wata wanda yake nema da aure kusa da gidansu ko suna tafiya ne ko ma suna tsaye ne a wajen gidan ne ban dai tantance ba kawai sai ga wani mai mota ya zo a guje yana zuwa ya sake burki a gaban sai shi ya sha gaban sa kamar da suna tafiya ne ya sha gaban shi yana can gaban shi sai ga wani mai babur ya zo ya sa shi ma sai mai motsa ya ce babur shi ne wannan nan ke ba shi takata takata an ce an samu harbi shida a jikinsa to sai ka tambaya shi wannan da aka kashe yanzu idan da za a ta da shi yanzu a ce me yasa a kashe ka ya annabi shi kansa wanda ya yi inda yanzu dalili zai sa tsoron Allah ya samai ya tambayi kansa wai ma me yasa ne kisan kuna zai ba da amsa to wannan fitina ce lokacin yayi har sai ya ga me kisa din wanda zai kashe bai ma san dalilin da yasa kisan ba hatta ya yi rukatin lima qatal wala maqtul lima qutil kamar da imam muslim rawaito fikin tunu ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za su fi wa zuciya ka arsil hasiri udan udan za su zo ka arkil hasir udan udan kamar yadda mai yin sakar tabarma irin ta gaba ɗin nan ma gaba, kamar wanda ake za a karaunu aikin fida kaba yake ko ya rika ɗauka yana tsirawa yana tukka ya ɗaura za ka ba to haka fitintunan za su zama za su jiro da zuciya haka yadda suke a jere sau sau sau sau ga su nan kai don Allah lokaci ya yi wanda yi ba fitin tunu ne da manzan Allah sallallahu zama wasallam ya ce ka Allah al-jibalu wa za su zo kamar duwatsu da kuma hadarin gidagidai haka za su dutse ba yana kama ana kallo ba jirgi ne ita zo ba yana lulluɓe sarin zama ne ba to haka fitin tunan za su lulluɓe kowa da kowa fitattunan da sun zo ko ba ko ba fitattunu ne da manzon sallallahu alaihi ba sun kwanta su da ha ba ba. fitina ce wadda in ka zo ta zai ma bai da wadda ta riga kamar ma bai komai ba ana cikin fitina kaza in wata fitina ta zo sai a ga wannan fitina ma ba ta kai irin ta da ba a yi wannan mata, ta ta da idan wata ta zo kuma daga baya sai a gobe ta fi ta yau ta bibi ta fi ta gobe haka za ta zama zuwa fitintunu ne waɗanda ba za su tsaya kowa ba kuma za su zauna cikin mutane har lokacin da Allah zai yi ikonsa game da duniya baki daya kamar yadda hadisi ya zo cikin susula a hadisi mai lamba ta ɗari tara da saba'in da hudu. Dole ke kawo aukuwar fitina ne a cikin al'umma akwai da yake masu yawa amma dai ga guda tara dalilin farko sha'awa da shubuwa sha'awa da shubuwa mutum na da yake amma sai da yake da ilimi sai da kawai yana kan ya fi son zuciyarsa wanda wannan sha'awa mutum ya san abu ba kyau ko ya san abu wajibi ne sai ya ƙi kun ga wannan sha'awa to wannan na jawo fitina haka nan shuwa mutum bai sani ba ko ba zai iya nema ba sai ya tunani to kaza zan yi ko ba kaza ba ya samu shuwa to wannan ba na jawo fitina abu na biyu da ke jawo fitina jahilci domin jahili bai iya bambanta tsakanin daidai da abin da ba daidai ba mai kyau da mara kyau alkhairi da jari abu na bayyanar fatattun shugabanni in yi zama al'umma ba ta da shugabanni shiryayyu ba su da shugabanni na kwarai to fitina na aukuwa domin za su taɓa za su yi fasikanci za su yi zalunci za su ke adalci za su kankare da dokokin Allah sai su tattuno su auku abu na hudu sabawa shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya alkawari wanda duk suke zaɓa manzon Allah suke dangane masa suke yin saɓanin umarninsa to fitina ta iya auka musu a nan duniya su samu hukuma kafin su bi lahira a wannan in ya zama hanyar su zama fahimci addini ba a ba a gyara ta ba ya zama akwai tsaraka wajen koyon addini ana koyon addini da sharfi a ciki ana koyon addini da shirme har ba tumaki kwamma tara har ba tsalliya a wajen koyar da addini hadisan ƙarya maganganun da ba da dalili in qur'ani ne za a fassara Isra'iliya hadisai wanda ba hadisai ba sai dai a hadisai in yi zama koyon addini ba ta hanyar ta dace ba fitina za ta ɗauki wuce iyaka da tsanani cikin addini gudu mutum gaba yana da tsanani cikin lamarin addini wallahi suna na ukuwa haka wasi da hukunce-hukunce mabayyana al na shari'a mutum ya so mana bin shari'a. to wannan ma fitina na ukuwa sai shugabanci na jawo fitina sai ga ana faɗa sai ga ana yaƙi sai ga ana juna makirci sai ga ana juna sihiri sai ga ana yin tsari sai ga ana luwaɗi ana abubuwa iri wai sai ne domin a samu shugabanci fitina na aukuwa a dalilin san shugabanci san dukiya na kawo fitina domin mai san dukiya in san dukiyar ya yi tsanani yakan bakance yakan kwance bai gani ya zan bebe ya zan makawo ya zan kurma ba abin da mai zai iya fadawa cikin kowane irin hali ya saba wa Allah ya cire ba, ya yi sako ya yi abin da yake so na tsari wai ya samu dukiya to da bi dukkan suka auku yan uwa kamar yadda a yau muna gani sun auku din mun sani ko ba sani ba idan sun auku ina mafita to mafitan da ne ga su kamar haka abu na farko lallai da mutum ya tabbatu akan kan imani da tsoron Allah duk rantsi duk yadda ya juya duk halin da ka samu kanka mai daɗi ko mara daɗi mai tsanani ko mai sauki walwala ko kunci shugabanci ko rashin shugabanci ilimi ko rashin ilimi dukiya ko rashin dukiya wadata ko rashin wadata da hali ka samu kanka a gaban gida a halin tafiya a cikin jama'a a halin kadaici ya zama da ka tsaya tsayin daga ka tabbatu akan imani da tsoron Allah wanda da tsoron Allah Allah na bada mafita wa mai tattun la'a da Allah kuma karaja wa yarzuqu min haythu la yahtasib an rubuta da Uzaifa sahabi manzan Allah radiyallahu anhu yana cewa la tadurruka fitna ma arafta dinaka innama fitna idan taba alayka al-haqq wal ya yake fitina ba za ta cutar da kai ba matakar kafin san addinin ka matakar fahimta addini ka tsaya tsayin ka kan karantar wa addini to fitina ba za ta cutar da kai ba fitina za ta auku ne ya zama ka kasa bambanta tsakanin daidai da rashin daidai tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin alheri da sharri in ba ka san wannan ba in ba ka iya sanin wannan ba to kai fitina ta auka maka abu na idan fitina ta auku dole ne musulmi ne sanci jita jita da yaɗa labarai da basu tabbata ba nisantar jita-jita da yaɗa labaran da basu tabbata ba wannan na daga hanyoyin fita daga fitina Allah ta'ala cikin suratul hujurat aya shida ya ce ya ayyuha na amanu in ja'akum fasiqun bi nabain fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin alama a asu na nadimina ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama ya ce a hadisin da al-Imam Muslim rawaito man haddatha bi hadithin wa huwa yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhabin kadhabin wanda bai ba da labarin da ya san ƙarya ne wani ya faɗa maka labari ka san ba gaskiya ba ne, wai kai za ka je ka ba da labari to kana cikin makaryata kai ma sai dai za ka ba da labarin ne domin ka nuna illan labarin ka ce haka ba wani ya ce ka ba alhali ba gaskiya ba ne. amma wanda ba da labarin sai ma dan a ja ɗauka to wannan ka shiga cikin makarita kuma ba dai ba kowane abu ne ka ji za ka faɗi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fadil mar'i kadiban an yu'aziza bi kulli ma sami'a ya ishe mutum ƙarya ake duk abin da ya ji labari duk abin da ya sani ya ja ja So za a kai sun da yin da biyo ne Allah Allah suke a faɗi sai sun je sun yada to ba ya daga cikin manufar shari'a ba ya daga cikin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman lokacin fitina ka je kana yaɗawa ai an yi kaza ai ko ya ta a kaza ai an kaga wani ba ba abin da dame ka ka roki Allah ya baka lafiya ya kare ka a ranar hakuri idan fitina ta same ka to kai hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da Imam Abu Dawud ya rawaito ya ce inna sa'ida laman junnibal fitan inna sa'ida laman junnibal fitan inna sa'ida laman junnibal fitan wa laman yubtili rasa bara sawa'an ma'aikin sallah sama ce wanda ya samu babban rabo mai arziki shine wanda aka nisanta da shi daga fitina mai arziki shine wanda aka nisanta shi daga fitina mai arziki shine wanda aka nisanta shi daga fitina amma wanda aka jarrabe shi daga fitina ya yi haƙuri to ma da da wannan mutumin a sha na bukatar kenan haƙuri a lokacin fitina a hudu, riko da shawarwarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da fitina da bin hanyar magabata na farai bisa yadda suka yi mu'amala da fitintunin zamanin su ba a cikin Allah suna ba da shawarwari ya ce karka nemi auko fitina in ta auku karanta a nagare ka gudu karka tsaya wuri karka je ka ba da labari karka je kana yayatawa musamman abin da bai tabbata ba duk wayannan shawarwari ne yana daga abin da ake so ka yi a matsayin mafita daga fitintunu ka ɗauki waɗannan shawarwari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyar ko ba ma ga malamai matabbata cikin ilimi da nisantar maganganun waɗanda ba su da aliyar ba da fatawa a cikin muhimman al'amuran al'umma kada ya zama kowa malam ne kowa koyi ne kowa mutum ne ba kowa za ka tambaya ba akan lamari na addini musamman lokacin fitina Allah ta'ala a cikin suratul nisa sura ta hudu tamanin da uku ya ce wai ba ja'ahum min al-amr wai ba ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi wa law rasuhu ila ar-rasuli وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا الشيء nan sai malamai manya masana masu fahimta masu wayewa masu amana ta ilimi su za ka tambaya a lokacin fitina yana da babban a ce an mare kari wawan mutum ko jahilin mutum ya rika yin magana dangane da al'amarin al'umma baki daya musamman a lokacin fitina kamar yadda ibnu maja ya rawaita hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mafita ta shida santar wajen fitina da kama baki da lazuntar gida kai da fitina da ke kan da an ce gwamnati ya dace kace za ka je kallo ba musulunci bane kar ka ji an ce ga shi ana faɗa a narayi ka ce bari ka je kallo ba shari'a ba ne ka bar jami'an tsaro haƙƙin su ne su je abin da ya kamata su kai ba haƙƙin ka ba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda Imam Muslim ya rawaito Bukhari ya rawaito kwatankacin wannan satakunu fitan القائم فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السعي ومن يشركها تستشركه ومن وجد مجان أو معادا falyubi bayan sallah suna ce fita za ta kasance nan gaba wanda ke zaune ya fi alkhairi akan wanda ke tsaye wanda ke tafiya ya fi alkhairi akan wanda yake gudu wanda ke tsaye ya fi dama dama akan wanda yake tafiya ma'ana in ka zo ka zauna Ni nikewa bala'i tafiya ka tayi gudu musiba saboda a ka zauna ya ya wanda biyan yi sai ya leka za ta leko shi shi wanda biyan na mafaka ko ya sa inda zai koya manzo Allah za zama ce to koyi a shekke nan daga cikin mafita da gamfitintunu akwai bukatar ka nisanci wajen fitina ka kama bakinka kuma ka lubunci gida haka na a ya zo daga wasu wata ɗan ɗanin ba ya tsaya amma sai na kai wannan insha Allah kun kuma kun ce sai a to shike sun ya yawa yake ba sai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fitin na zuwa man najati to me mafita in fitina ta zo sai manzon Allah ya ce an sik alaika lisanaka wa yasaka baituka wakki ala khafiyatika ka kama harshe kar ka zo mai hada zance ba ruwan da ya hada gidan gida wa yasaka baituka gidanka ya ishe ka gidanka ya ishe ka wacce alaƙa sai a cika zauna kai ta kuka saboda na ka zunuban haka na wani hadisin an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan tunu suka zo ya rami kamar yadda a dan Amr ya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce anzib ko anzab taka, in taka, wa qulil alayka lisanaka wa bi ma ta'rif wada ma وعليك wa خاصة بأمر خاصة نفسك bi amr أمر nafsika wada anka amr amma shi ma wanda Abu Dawud ya yana fa'idan da kama baki da zama a gida da gudu da wurin da fitina take a wani hadisin da Abu da ya to manzo Allah sallallahu alaihi sallama da aka tambaye to me kake umurtan mu idan fitina ta zo sai ya ce kunu a alaƙa buyutiku ku lazumci gida ku zauna zaman darshen a gida ko ku fita ina suka mata iyaye masu bari ya yi su sai an ce wani abu ya faru ko ba ku bai wasu ma daga cikin su suke cewa ku je ku gani to ba ya daga cikin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a tsaya yara a gida kar su fita sai za mu yake cewa kun harsa baitika kun harsa baitika in sami sami'ta bi fitnati wata waka kulla munafikin fattani jamin zama naka in su kutu fa’inahu zainul alini wa sitratul hairani na tabgalan da bi aini gaye daga gafilan an aini na suka inahu aibani zauna a gida. zauna a gida in gani labarin su gina na uku a karka fita yi zama ta gida sai ya ganci dukkan tabi ta munafuki mai sanya fitine ka kai ta wata zamanin ka lokacin ka ta hanyar shiru da kama baki domin shiru da kama baki wannan shine adam mai hakuri kuma shine sutura wanda yake cikin dimuwa kar ka kansu da aibin waninka ka zama ka ta da naka aiki, domin hakan sai zama to aibi biyu ka haka da aibin wani kuma ka manta da naka ka ga zama aibi biyu kenan mafita ta bakwai komawa ga Allah da tuba gare shi domin kamar yadda al'imam ibn taymiya rahimahu Allah ta'ala ya faɗi a cikin littafin al-istiqama a karkashin faɗin Allah ta'ala fasbir inna wa'adallahi haqqun واستغفر لذنبك وتأتي بأمر ربك بالعشي والإبكار ابن تيمية يأتي فأمره بالصبر وأخبره أن هذا الله حق وأمره أن يستغفر لذنبه أن يستغفر لذنبه ولا تكون فتنة illa min tarki ma amara Allah bi fa inna mubara abadul haqqi wa abadul sabr bal fitnat imma min tarki al haqqi wa imma min tarki sabr yake kun ga dai kina ba ta aukuwa sai an bar gaskiya wanda bai bar gaskiya yayi ne ya saba wa Allah wanda ya saba wa Allah ne kamata ya tuba ya koma ga Allah ya koma ga Allah ya tuba shi yasa manzon Allah sa sama aka umarce shi neman gafaran Allah da komawa gare shi ba ko da ma yi saban Allah ba amma Allah na nuna cewa barin gaskiya na sa a samu fitina kin yin hakuri na kawo fitina a cikin al'umma mafita ta takwas yawaita nau'o'in ibada a da nau'o'in ibada lokacin fitina domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al bil haraj ka hijratu ilayya yin ibada yawai yawaita bautan Allah a lokacin fitina to kamar yin hijira ne zuwa gare kamar da imamu nau ya fassara a cikin shirin sayi muslim sai mafita ta goma na kewa da addu'a da godewa Allah akan ni'imar lafiya da rashin burin aukuwar fitina kar ka zaman to kana burin fitina ta auku kar ka zaman to ka gode wa Allah akan ni'imominsa ba domin imam imamu muslim ya rubuta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ta'awwadu billahi min al-fitan ma da min hawa ma bana. ku nemi tsarin Allah daga fitina ba bayyana da wata koye kuma ibn abi shayba ya rawaiti azari daga huzaifa yana cewa takunu fitna la yunzi minha illa du'a'un ka du'a'il gariki huzaifa yace fitina za ta auku ba abin da zai tsere da ba da wannan fitina sai dai yawaita addu'a kamar yadda wanda ya yi a ruwa zai yawaita addu'a da haka a kyau kenan dole ne mutum ya yawaita addu'a ya nemi Allah ya tsare shi ya nemi Allah ya kare shi daga aukuwar fitina ku zama kar fitina ta auku in kuma ta auku Allah ya kare shi ya ba shi kariya ya ba shi juriya ya ba shi hakuri ya kuma tsare shi daga fadawa cikin ayyukan wannan fitina din ina ganin an dai tsawaita ko in ce an tsananta mu akan sai na tsaya na ce zan awa ɗaya da minti sha ko ashirin ne awa ɗaya da minti Garan su haɗe sun gabanin ma ya zamanto su masu ɗauka su ce sun gaji ko mai tsayuwa ya ce sai na ba shi abin magana don haka na ga tsallake-tsallake ne a gurguje na ɗan faɗi abubuwan da nake ganin in na faɗi cikin abin da na tsara faɗi ɗin zai iya ba da fa'ida kuma zai iya haskakawa ga abin da ne nufin faɗi ɗin don haka ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaƙa ya mana gamdakatar ya sa ɗan abin da na faɗi ya zamanto dalili na tsarin shiriwa a gare ni sa'annan kasancewar ban iya karanta komai da komai ba to zan ba takardar a hannunsu dama na zo a tsare ta yadda waɗanda ke bukata su ma da sun sai da za su yi a samu takarda din insha Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu daga fitina ya tsare mu daga fitina in ta auku bayan da za mu yi Allah ya ba mu ikon jurewa da daurewa da kubuta da samun lafiya a cikinta. Allah tabaraka wa ta'ala ya raya mu cikin imani ya karɓi rayukan mu kuma muna masu miƙa wuya gare shi Allah ya sa aljanna ta zama makoman mu Allah ya zama da mu lafiya Allah ya kare mu da ilimi mai albarka mai amfani Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon aiki da ita ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu mai kunkuje mata wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh So alhamdulillah,